بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana safin ranar lahadi ce da ta yi daidai da shida ga watan rabi'i nisani ijirana da shekara 1434 daidai da sha bakwai ga watan februari shekara ta 2013 wannan shine kasan na saba'in daga cikin jiran giyar karatattukan littafin alfatuwar hamawiyyatul kubra wallafar shekul islam ahmad ibn abdulhalim ibn taimiyat al-harrani allah madaukakin sarki gafarta mishi idan jama'a masu banta ba ibn taymiya yana kwararo mana maganganun malamai ne waɗanda duk da ike cewa suna da ainihin matsala ta kusa ko ta desa dangane da fahimtar haƙiƙanin manhaji na malaman salaf wajen fassara ayoyi da hadisai da suka yi magana akan sifofin Allah amma kuma Allah maɗaukakin sarki ya sa su da kansu sun rubuta a cikin littattafansu suna ainihin yadda da mafi yawa daga cikin ƙa'idojin da malaman farko suka tafi wajen abin da ya shafi fassara waɗannan ayoyi malam bayan da ya gama kawo wani gangaren malami a wannan fage na ainihin fassara ta manhaji as-salafi da kuma mazhabi as-salafi shine abu umar ibn abdulbarri allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi sai ce a zamanin ibn abdulbarri akwai hamshakin malamin nan mai suna al-imamul baihaqi tare da cewa yana goyon bayan mabiya al'imamu abul hassan al'ashari amma kuma ga irin maganganun da ya faɗi a cikin littafin shi da ya zo fassara ire-iren waɗannan ayoyi da hadisai to sai muka ɗan saurara daga irin maganganun da ya kawo tukuna sai muka fara binciken wane ne abul hassan al'ashari mun ji ainihin tarihin shi da cewa sunan shi aliyu ɗan ismail alkunyar shi abul hassan ya taso ne akan mazhabi na mu'tazilanci da ke ƙaryata da musun dukkanin siffofin Allah gaba ɗaya yayi karatu a hannun mijin uwar shi al-Imam Abu Ali al-Jubba'i na cewa Abu Ali al-Jubba'i al-Imam ne wato Imamul Mu'tazila ana nan sai Allah madaukakin sarki ya mishi gamdakatar ta hanyar Allah ya dawo da shi zuwa ya raba shi da wannan mazhabi na ainihin mu'tazilanci to amma masana tarihi sun kai sun komo cewa shin daga wannan rabuwa da mazhabin ne kai tsaye ya dawo zuwa ga jimillar mazhabin salaf ko kuwa sai da ya tangal-tangal tsakanin kullabiyanci da kuma abubuwan da shi kanshi ya dawo ya gina su waɗanda su suka haifar da mazhabin ash'ariyanci da aka sani a yau mun ji dai maganganun da malam ya fara kawo wato amma daga ƙarshe ga maganganu daga manya-manyan malamai magabata da waɗanda suka biyo bayansu ya ƙulu shekul islam al'imamu ibn taimiyya na daga cikin ƙwararrun malamai masana tarihi sannan masana kuma shakhsiyya ɗai-ɗai-ɗai ibn taimiyya ya ƙware game da tarihi na musulunci ya ƙware da sanin ɗaiɗaikun mutane saboda zurfin darasi da yake zurfafawa akan kowane mutum ɗaya yake so zai gano halin shi ibn taymiya ce waye abul hasan al-ash'ari lamma raja'a an madhhab al-mu'tazila yace abul hasan al-ash'ari a lokacin da ya bar mazhabin mu'tazilawa salaka tariqat ibn kullab sai ya bi hanyar ibn kullab wa mala ila ahli sunnati wal hadith ya karkata zuwa ga ahli sunna waɗanda suke aiki da hadisi wantasaba ila al-imam ahmad kuma ya rinka dangantuwa yana danganta kanshi zuwa ga imamu ahmad ibn hanbal kama zakara zalika fi kutubihi kulliha kamar yadda a cikin dukkan littattafan shi shi da kanshi ya rinka ambatan haka kal ibana kamar littafin al ibana wal mujaz da littafin mujaz wal maqalat da littafin al maqalatul islamiyyin wa ghairiha da waɗansu littattafan kun ji maganar da ibnu taimiyya ya faɗi a wani wuri daga cikin littattafan shi a inda za mu zo mu bayyana inda aka ɗauko da nan maganganu insha Allah wa qala fi mawdi'in akhar a wani wurin daban ibnu taimiyya ya ce wal ash'ari wa amsaluhu shi dai al'ash'ari wato al'imamu abul hassan da shi da makamantansu fi barzakhin suna wata duniya ne tsakatsaki baina salafi wal jahamiyya tsakanin salafawa da kuma jahamawa salafawa su ne masu tabbatar da siffofin Allah maɗaukakin sarki baki ɗaya kamar yadda Allah ya tabbatar da su suke gudanar da su da bisa fassarar da Allah ko annabi ya tsai da su a kai ba sa inkari kamar yadda mu'tazilawa suke ba sa kwatantawa kamar yadda mujassima suke yi ba sa ta'awili kamar yadda jahamiya suke to kenan yanzu sai yawaye gari a wasu wurare yana dacewa da malaman salaf a wasu wurare kuma yana karkata zuwa ga jahamawa wato yakan dan yi ta'awili to kun ga wannan sifa ko ba abul hasan ba kadai akwai manyan malaman ahli sunna a duniya har yau suna haka daga cikin su hadda abubakar gumi Allah ya gafarta mishi abubakar goma ya samu kan sha irin wannan matsalar kuma babban abin da iya fahimta ta ya kai shi zuwa ga haka shine galibin karatu da aka yi a hannun tsofaffin 'yan bid'a waɗanda suka dare yana mugun inkarin mazhabi na ta'awili amma aka tafi aka tafi aka tafi kana sauraron karatun bukhari sai kuma kaga shi ma yana ta'awili a wasu wuraren amma kuma yana inkarin abin karara yana cewa ba kyau amma wajen ɗabbaka abin to ana samun wannan kuskuren to wannan kuskuren kaɗan ne suka kubuta daga ciki saboda bala'in da ya samu duniya na cewa jahamiya ko ashariya sun zama su ne malaman mafi yawancin ɓangarorin duniya misali a nan najeriya kusan duka waɗanda ake kawo daga jami'ar azhar suna karantawa a matsayin an kawo malamai daga azhar ashariya ne kusan dukan waɗanda ake kawo daga sudan cewa suna karantar da addinin musulunci ashariya ne a iyakacin sani na ban san wani wanda yake ba misiri ne aka kawo shi najeriya wanda yake da cikakkiyar aƙidar salaf wanda ya rinka karantarwa ba a iyakacin sani na tun daga jami'o'i da makarantun sakandare da aka yi ta kawowa za ka ga galibi suna gudanuwa ne akan aƙida ashariyanci hamma suna kallanta akan wata aƙida ce wadda take mujma'un alaiha babu matan ta ma akan ta ko misƙala zarrati ta iya yiwa ka ce babu salafiya ne a misra babu salafiya ne a sudan wallahi akwai masu ɗimbin yawa amma abin da za ka duba suwane ne gwamnatin najeriya take wakilta su je su kawo irin waɗancan yawwa su ne su shek ahmad lemo su ne su malam halliru binji su ne su bashir sambo waɗannan dukkaninsu su ma a wajen tauhidi a shari'awa ne don haka idan suka isa can za su tafi wurin abokansu ne da suka yi karatu ko su ba da ɗalibansu ko makamantan haka cewa gwamnatin ƙasanmu tana buƙatar ɗalibai su sun san suwaye salafiyar kama a yanzu ne daga shekaru kusan ashirin da suka gabata zuwa yanzu ma'ana wannan maganar tun daga sanda abubakar mahamudu gumi allah ya ɗauki ran shi har zuwa yanzu babu wani malami da gwamnatin najeriya ta amincewa sai sharu sale idan aka tura shi ya ɗauko malamai zuwa yake yana ɗauko ashariya ana tura shi ya ɗauko malamai daga ƙasar masar daga ƙasar sudan a zo gwamnatin najeriya ta rarraba su a cikin jami'o'i amma waɗanne iri yake zuwa yake ɗaukowa bai taɓa ɗauko salafi ba ko ƙwaya ɗaya da kanshi ya gaya mana haka ya ce ba don komai ba saboda in suka zo za su zo da aƙidar da ta saɓawa aƙidar mutanen ƙasar sun ce mishi ai salafiyanci bai saba wa aƙidar mutanen ƙasar ba in ce ai ɗan hodiyo yana da aƙidar salafiyanci sai ce ta rinka bayyana ne a wasu littafan shi na ce ita ce ta ƙarshe shi yasa ka ce a wasu sai ce to mu dai mu bar wannan magana ba sa so a tsawaita magana in su gane cewa janibin ba zai kai su zuwa ga hujja ba don haka ina so ku kiyaye wannan waɗannan asha'ira sun yaɗu a duniya littattafansu in kuka duba nan su ake karantawa su ida'atul dujinna jawharatul tauhidi su ibrahimul laqani kenan da su dukkan su ake karanta kuma abin takeici har da ahli sunna suka bude makarantu na haya islam har yanzu littattafan tauhidi a jimillance aka sa na ahalus sunna amma a iyakacin sani na har yanzu ba a karrara wasu littattafai waɗanda ke rusa wannan aƙidar ba kamar a sanya wa 'yan ss3 ko ss1 ko makamantansu senior student kama a sanya musu ainihin talhisul hamawiyya littafin talhisul hamawiyya wanda malam usaimin ya yi ya lakasa saƙon da wannan hamawiyya take ɗauke da shi ne average ne ya ba da muhimmanci dangane da janibin abin da ya shafi al'asma'u wasu sifat littafi ne mai sauƙi kwarai da gaske ya fi littafin hayatul islam sauƙin karantawa me yasa ba za a sa shi a karantar da 'yan haya islam ba me yasa ba za a karantar da 'yan diploma ko 'yan digiri littafin ainihin tadmuriya ba waɗanda yake za su ainihin ɗauki tataccen tauhidi game da asma'u wa sifa kai akwai ɗaurukan littattafai a yanzu waɗanda yake masana suka rubuto daga ƙasashen hijaz da ƙasashen masar da ƙasashen suriya waɗanda suke bayanin zallar aƙidar salaf da cikin yare mafi sauƙi me yasa duk ba za a yi haka ba sai dan janibi na syllabus ina son ku gane wannan yana daga cikin kuskuren dangin musalafiya janibin syllabus baya baiwa ƴan uwan musalafiya sha'awa galibi ba sa ba da muhimmanci game da samar da wani syllabus wanda yake muqarrar dan haka galibin syllabus zaka je ka samu ƴan bid'a ne waɗanda suke da matsaloli a cikin aƙidunsu ko kuma suke da matsaloli dangane da bin sunna a jimillance su suke tsarawa na haka sai ka je ka ga an ɗauko na outdated littafi sai ka ji an ce shi ne za a karantar karantar da wannan littafin zai jagoranci ne zuwa ga wata mugunyar aƙida wadda sai daga baya za ta haifar da bala'i Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye domin duk sanda ka sanya wa ɗalibai littafi kana karantar da su kai abin da kake kallo waɗannan yara ne amma baka kallon cikin waɗannan za a samu alƙalai a cikin waɗannan za a samu 'yan ministry of education a cikin waɗannan za a samu 'yan faculty of education a cikin waɗannan professor suke na education a cikin waɗannan za a samu limamai a cikin waɗannan za a samu kaza don haka ka daina mu'amalanta yara wajen gina tarbiyyarsu a matsayin yara ka rinka kallon su a matsayin manya Allah madaukakin sarki ya taimaka Ibn Taymiyyah yace wal ash'ari wa amsaluhu fi barzakhin bayna as-salafi wal jahmiyya shi dai al-imam al-ash'ari da shi da makamantan shi kama al'imamu abu ya'ala abu ya'ala babban malami ne a cikin mazhabin hambaliya ya yi bakin jini wajen kara mazhabin ma amma duk da haka za ka same shi yana da irin wannan matsalar to shi kan shi bai haƙiɗin shi ma haka yake shi ne yake cewa to ash'ari da shi da makamantansu suna rayuwa ne ta barzahu wato tsaka-tsaki tsakanin aƙidar salaf da jahamiyya wa akhadhu min ha'ula'i kalaman sahihan suka ɗibo maganganu ingantattu daga malaman salaf wa min ha'ula'i usulan aqaliyatan zannuha sahiha sannan kuma suka ɗibo wasu ƙa'idoji na hankali daga wurin waɗancan jahamawa suna zaton cewa waɗannan ƙa'idoji ingantattu ne wahiya fasida amma kuma rubabbu ne faminan nasi man mala ilaihi min jihati salaf to daga cikin mabiya almajirai da jama'ar duniya akwai waɗanda suka karkata zuwa ga al'imamul ash'ari ta jihar salafiyancin da ke tattare da shi wa minan nasi man mala ilaihi min aljihatil bid'iyya wal jahamiyya daga cikin mutane akwai kuma waɗanda da suka tashi karkata ta ɓangaren shi abul hasan al-ash'ari sai suka karkata ta ɓangaren bid'a da jahamiyyanci ka abul ma'ali kama abul ma'ali ibn al-juwaini wa atba'ihi da shi da waɗanda suka bi shi to jama'a kun ji ta hakiki daga ibnu taymiya yanzu ibnu taymiya yana tabbatar mana a cikin waɗannan wurare guda biyu da aka ciro cikin tafan shi cewa ba kai tsaye ne abul hasan ya bar mazhabin mu'tazilanci ya dawo zuwa ga salafiyanci ba sai da ya ainihin wato branch tukuna sai da ya dan huta ya dan yi tajawuli ya dan yawo ya dan yi abin nan harka a cikin bin ibnu kullab to sa'an nan sai kuma ya dawo sai ya istiklali da kanshi to da ya istiklali da kanshi kuma sai tsalle sai dawo zuwa ga manhaji na imamu ahmad ibn hanbali to saboda waccan gargada da ya wuto yanzu ya yadda cewa mu'tazilanci bid'a ce kullabiyanci bid'a ce shi kanshi abin da shi ma ya kirkiro wa kanshi da aka fi sani da ash'ariyanci a yau bid'a ce ya dawo zuwa ga tsantsan salafiyanci amma kuma ana samun 'yan matsaloli a wurare ina son ku fahimci wannan kawai shine ta hakiki a takaice malam yake cewa wa qaddarasa fadilatu doktor abdurrahman ibn salih al-mahmud babban malami dr abdurrahman dan salih al-mahmud ya tsaya yayi karatu na tanatsu dangane da shakhsiyata abul hasan tarihin shi al-imamu abul hasan al-ash'ari dirasatan wafiya ya yi karatu karatu cikakken karatu da bincike na tsatsan bincike fi nahwis na tai wa sittina wa mi'a wajen shafi ko waraka wajen takadda 162 wato yana ishara ba a publishing kenan ba yana nan typesetted on a sheet ma'ana ba a riga an yi publishing ya zama takarda ba balle a ce shafi daya shafi biyu fallayen takardu ne irin haka ire-iren waɗannan project ɗin jama'a suna da amfani duk sanda ka je wata jami'a ka ba da muhimmanci wajen cewa kana son ganin project da thesis da researches na ɗalibansu da malamansu karka dangana kawai ga littattafansu ka samo waɗannan musamman yanzu a zamanin kwamfuta ka yi kokari ka karba a flash ko ka ce turo maka ka zo ka adana akwai buhus al'ilmiya dangane da faculties da departments waɗanda ɗaliban arabiya da dirasa islamiyya suke a kusan ko'ina a ɓangarorin duniya ba a buga su ba amma sun warware wasu matsaloli na bincike masu ɗimbin yawa ina son ku gane wannan amma na san hankali galibi baya kaiwa zuwa gare su amma kai in hankalinka ya je gare shi in ka shiga jami'ar bayero ka shiga faculty kaza wannan kuma ba wai sai yan dirasa islamiyya ba a kowane fage jama'a in ka je mai yiwa suna nan da researches unpublished waɗanda ba a buga ba ka ce kana son ka ga binciken ɗalibansu sai ka rinka ganin title ɗin ka ga sunayen kaza ka ga sunayen kaza sai ka ce prof a ɗauko min kaza ina son gani in ka gani karka yi gaggawa don galibi yana daga abin da ya jawa 'yan arewa asara shine wai sai ya zo yanzu yanzu sai ce ya zo ya wuce ni a'a ka je jami'ar bayero a ka je ka kama hotel ka ce za ka yi wata guda ko za ka yi kwana biyar ko za ka yi kwana goma sai ka je in aka ɗauko maka sai ka zauna wuni guda kana dubawa in ka ga ya birge ka sai ka ce za ka yi photostat ɗin wannan sai ka ce za ka yi photostat ɗin wannan sai ka zo ka tattaro abubuwan da wani ma da ya binciken ya koma garinsu yana can an bashi kwamishinan lafiya ya manta gaba ɗaya narke a duniyar albashi eh don bari ku ji bincike wani irin abu ne mai ban mamaki in ka yi shi bayan shekara goma in baka mutaba'a a wannan fagen ko zubewa zai don dama ba sanin shi kai ba tashi kai ka binciko eh a lokacin da ka binciko ka zo ka tara sai ka watsar ka je ka shiga hayaniyar siyasa aka ka da kai mashashara ta kama ka bayan ka dawo kwana biyu ka koma ka zama dan adawa ina ina karatu ba karatu ya zube saboda haka mai yiwa kai da ka samu wannan abin kai zaka je ka amfana ina yi muku wasiya da wannan abin yana daga cikin sources na tattara ilmomi ingantattu wani ne yana na ya kashe kuɗi ya yi bincike ya yi wahala a kai amma shi da kanshi ba a taɓa jin abin ta wurin shi ba ka je ka ɗauki harakatun lugatul arabiya ne ta wane ne doktor abubakar ba na galadanci ba haraka ta galadanci eh aliyu abubakar sirkin tafawa balewa wannan littafin eh as-saqafatul arabiyya wannan littafin littafi ne mai dimbin ilimi game da tarihin Najeriya amma ba wai littafin ba hatta malamin hayyabar duniya ba a ji labarin shi labari ya yadu ba har nan zariya ya zo duk makarantun allo anguwar juma anguwar ina sai da ya rinka bin su yana bincike ɗaya bayan ɗaya sarkin kano ado bayar tun yana matashi shi ya ɗauki nauyin wannan aikin nashi da haka sai da ya kawo hoton sarkin kano ya sa a shafukan farko na littafin amma wannan binciken malamin ya ƙare rayuwar shi a faculty ko a department ko ƙarshe ma dai je ƙare a alƙalanci wannan binciken sai bai yaɗu ba idan kana binciken suwa ne ne ma ɗaliban Dr. Ali Abubakar da wahala ka ji labarinsu a Najeriya. ‘Ya'yan shin ka je ka samu daga injiniyoyi sai architect sai accountant. To shi ke don yanzu wannan binciken kai inda za ka ɗauke shi ka sammara shi zai amfanar da kai amfanarwa mai ɗimbin yawa. Ko kun fahimta? Kun ga karibu ɗan gidan Nasir Kabara? akwai littafi da ya rubuta dangane da tarihin gwagwarmayar addinin musulunci da menene a nan ya ji wurin uban shi ya ji wurin wasu tsofaffi ya biya tattara manta da cewa shi dan mandiri ne manta daga ina ya fito je ka ka dauka ilimi ne je ka dukka cire hayaniyar in kana da ilimin tacewa zaka ga cewa ya ɗibo abubuwan da ya rage maka wata nesa ta matso maka kusa to a lokacin da ka tashi yin bincike ko sai ka zama kana da fairness and objectiveness sai ya zama kai ba dan izala bane kai ba dan dariƙa bane ma'ana ba za ka shiga da cewa duk abin da izala take a kai shine kawai daidai duk abin da dan dariƙa ne ba daidai bane a'a yanzu ilimi ne dan haka wane ne ya zo da kaza menene ya zo da shi yaya nagartar abin da ya zo da shi ina son ku kiyaye wannan jama'a shi yasa galibi in muka tafi bincike na field a garuruka idan ahli sunna suka gan mu tare da wasu yan bid'a har wasu shakkan imanin mu suke sai su ce nan albani yazo ya sauka wurin kasurgumin dan bid'a nan mushriki mun yi mun yazo ya mana wa'azi ya ce shi yazo wurin wani ne Allahu akbar bai san an zo yi musu wata hidima bace wadda shi ya saka gaba tsakanin shi da wannan wadda abin da ke tattare da wannan din ba zai ci moriyar shi ba akwai irin wannan da yawa ya faru gare ni a kasar Bauchi a kasar Taraba a kasar Adamawa ya faru gare ni wata rana da na shiga kasar Cameroon ta can wajen ainihin Adamawa na je kasar Adamawa ta Cameroon wani ahli sunna ne ashe shine babban ahli sunna a garin nan kuma ga wani babban dan al'ada a garin kuma akwai wasu ɗimbin bayanai a wurin shi da za a je a samu amma su suna gaba a tsakaninsu da na je duk kowanne na je na gaishe suka ce to na zo wurin su ne na ce a na zo wurin wani ne me ka haɗa ka da wani na ce na zo yin wani abu ne amma baka san shi ba na ce sanin nashi ma da ne shi ya kawo ni wannan abin ya ɗaure musu ka wannan wannan ba wannan mutumin banza ne ganin ka na ce a'a ka kyale ni kawai muna da hanyoyin da muke bi muke tattaro bayanai kyale ni a to ai ka rabu da shi a zo a yi mana wa'azi kaza kaza na ce a'a tun daga Najeriya na kashe kuɗi fa kana gani har hayar mota na ɗauko aka zo aka kawo ni garin nan gashi kaza kaza kaza kuma ka ce mu watsar da abin da ya kawo ni to mutane ba su san irin waɗannan abubuwan ba da ire-iren waɗannan abubuwan ne ibnu taymiya ya je tattaro waɗannan bayanan na taɓa zuwa wani ƙauye na fulani a can adama ina tattaro wasu bayanai ashe wasu yara ɗaliban ahalis sunna suka ganni sai suka ga cikin wasu mutane ne waɗanda su suna ganin waɗannan mutanen ma darajar su bata kai su musu sannu su amsa ba saboda suna ganin su ma jahilai don ba ma ba maganin ilimi ba na zauna tsakiyar su muna ta hira muna ta hira muna ta hira sai suke ga kai kai wannan ba albani bane kawai shine nihaiyan shine hukuncin su wannan ba albani bane su wannan jahilai a haka kuma na tattaro wasu abubuwa shi yasa kaga ai tarihi da kake jin shi ai a bakin irin wadannan ake biya ke tattaro shi tacewa ake yanzu kai ka gaya mu malamai nawa ne suka yi nehu malaman ahlus sunna nawa ne yan nehu don kana son tarihin nehu su waye zaka je wurin su shine matsalar da aka gaza fahimta yanzu duk cikin malaman izala guda nawa ne suka yi rikicin kabalu da sadalu tun ka zo kana son tattara waɗannan gutsatsarin bayanan ya za ka yi dole za ka tafi wurin waɗannan da ake gani su ne suwane da suwane yanzu ko kun fahimta jama'a yanzu haka akwai abin da zai kai ni wurin tijjani bala ƙala rawi ka san ku tijjani bala ƙala rawi ba ya ƙaunata amma ba yadda zai da ni da ne mishi waya da ya ce yana kwance ne sai da ya tashi lafiya na bugo mishi waya na ce lafiya lau ala gafata malam albani da nake ji dan izala nace shi fa me zai kawo ka wurina nace alheri yace Allah ya kawo ka lafiya tijjani bala kala rawi shine yana matashi dan izala mugun bawa jakin banza la'ananne kura cinye mai sanki jakakin harbe naki bindiga harbe na gaban ki ni na gaba kin la'anan ne shi wannan wakar kuma zan je wurin shi zamu zauna muna da wanda zamu tattauna da shi to shi yana ga me zai kawo shure a ni ina da magana ina da abin muna da tattarowa su ne abubuwan da mun tattaro nan gaba za su amfanar da yan ba shi yasa in ka biye wa wawayen zamanin ka ko ba za ka amfanar da waɗanda suke na garin gaban ka ba shi yasa ibnu taymiya ya rinka bin waɗannan yana ta tattarowa amma kuma bin wurin waɗannan ba kowa bane jama'a Allah madaukakin sarki ya tsare mu dan haka jama'a kun ji wannan karshe dai malam yake cewa wanta ha ila annahu shi wannan babban malami doktor abin nan abdurrahman dan salih ko binciken shi ya tike ila annahu qaruba kasiran min mazhabi ahli sunna yace gaskiyar lamari abul hasan al-ash'ari ya kusanci mazhabin ahli sunna da yawa kwarai da gaske illa annahu qad baqiyat alaihi baqaya min mazhab ibn kullab amma akwai burbushin mazhabin ibn kullab a jikin shi amma burbushin mu'tazilanci babu amma wannan burbushin na mazhabin ibn kullab na ta'awilin wasu ayoyin wasu siffofin da rashin fitowa kai tsaye yayi kalma irin kalmar da malaman salaf suke yi sai ga kwakwalwar shi ba za ta iya dauka ba sai wata kalma wadda har yanzu akwai gomudi a cikinta akwai duhu a cikinta to duk akwai ire-iren waɗannan kana karanta littafan shi musamman kuji musamman maqalatul islamiyyi na waqtilafil musalli ya fi yin irin waɗannan a cikin nan gashi nan mala yake cewa lahu musannafatun kathira yana da littafai da ya rubuta da yawa shi abul hasan منها مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لجتكي أكوي مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين وكتاب اللمع للتاف اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع وكتاب رسالة إلى أهل الثغر دوادا نلتفي قاسنا من عدسو وكتاب الإبانة عن أصول الديانة وكتاب الرؤيا بالأبصار وكتاب النقض على الجبائي littafin annaqadu alal jubba'i raddi ne wa wannan mijin uwar shi kuma malamin shi akan mu'tazilanci wa ghairi zalika na ma dan siltafan in kana son ganin cikakken tarihin shi malam yace unzur tarikh baghdad ka duba littafin tarihin baghdad mujalladi na 11 shafi na 346 da kuma wafayatul a'yan wafayatul a'yan wato rasuwar manya mujalladi na uku shafi na 284 wasiyar da kuma siyar alamin nubala mujalladi na 15 shafi na 85 da kuma shafaratu zahab ta ibn al-imad kenan alhambali mujalladi na biyu shafi na 303 da kuma dar'u ta'arud al-aqli wan naqal ibn taymiya kenan mujalladi na biyu shafi na 16 shi ma wannan littafi gashi na muna da shi a makarantar nan har kusan guda biyu ma muke da wannan littafin ka gan shi shi mujallabi goma sha ɗaya Profesa Salim Allahu Akbar Muhammad Rashad Salim shine ya ta hakikin shi wani malami ne shi kuma sai ya sadaukar da kanshi littattafan Ibn Taymiyyah shi kuma yake ta hidimar fitar da su ya fitar da littafin ainihin wancan raddi akan shi'a da kuma wannan dar'u ta'arudul aqli wan naqal mujalladi goma sha ɗaya wani ba masare ne Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi su ne irin maganganun da nake gaya muku suna nan a ran nan ne muke karatu a wajen karatun tadwini sunna malaman ƙasar masar da malaman ƙasar suriya waɗanda suke da ilimin sunna suna nan dewa suna rubuce-rubuce su kuma galibi ba su cika surutu ba su rubuce-rubuce suke amma rubuce-rubucen in ka zo kana karanta za ka rena kanka kuma wani ma in ka gan shi ko wallahi za ka yi mamaki don za ka je ka same shi ya zauna gaban masu kosai yana hira amma in ya shiga yana rubuce-rubuce wallahi sai kare na kanka kace wannan ne shine na fata an gane shine abin da yasa wato mutanen mu mu bamu saba ganin irin wannan ba mu malamin da ya kai ya rubuta ahalari ko to alkebba takwas zai sa rawani da majanyi da zai daura da nauyi da na kwankwaso to duk matan anguwarku ya ishe su shine kawai matsala dan haka da zaran an ga wannan ne rubuta kaza eh sai ka ji an ce wai jin ka yafi ganin ka a ƙarya ne dan ba ku saba kun saba ganin yan bid'a ne kawai ina fata an gane amma wallahi zaka haɗu da su wurin aikin hajji ko umara kuna magana sai ka ji ya dan yi maka gyara ko larabci kai ba daidai ba sai ya dan yi maka gyara don kana da basira sai ka ce ala gama ta malam kai ne wane ne zai ce ba wani bane kawai wani dan misra ne dan samu kudin shi ya zo umara ni ne wane wani nake ji sai ce to shi din ne to sai ka makale mishi to sai ka ji a haka ya shiga cikin rububin alhazai ya yi zaman shi ba ruwan shi sai ka gama ya zo cikin bakakin fata wani lokaci ya zaman shi kawai kan wani ya zai ce ga wani balarabe ta a ce wannan malamin duniya ne gaba daya na ba ta an gane saboda mu ne gaba daya sai an je an kori mutanen wurin gaba ɗaya sai an ji an kori mutanen wurin shi yasa wallahi musiba ce da muka tashi cikin yan bid'a amma kuma wani wata falalace in kasan haka za ka yi da'awa a kasan nan da kuma fatawa ta ibnu taymiya mujalladi na 16 shafi na 471 da kuma mawqif ibnu taymiya min al-asha'ira matsayin ko irin matakin da ibnu taymiya ya dauka wato matsayin ibnu taymiya game da ash'ariyawa wannan littafin yana nan mujalladi biyu ne gashi nan lidoktor abdurrahman al-mahmud a cikin mujalladi na daya shafi na ainihin wato a ko 360 da da uku to kun ga asali yana nuna kenan an buga littafin amma yana cewa ne wajen takaddu can da ya faɗi kusan 162 ina fata an gane so kaga ba wani bahasi ne mustaƙilli ba ashe a cikin wannan littafin ne ya saka gashi na yace risala doctora wato thesis ne na na na, na PhD sannan sai yace wanzur tabyinu kadhibil muftari ka duba littafin tabyinu kadhibil muftari kun ga wannan littafin jama'a wani balarabe ya bani shi a saudiya kusan guda goma ne suna nan a makarantar nan a jidda wani tsoho ne ya shiga na zakulo guda daya haka sai ga ina mamaki haka abin ya burge ni sai ce a in je in kwaso sauran mana ce a wannan guda daya isa sai ce je ka kwaso su ka rike su na baka yace salafi ne kai ko nace eh yace yawa ai ce ai salafiya na son wannan littafin saboda su ba irin mu bane nan dan dariƙa bai son salafi a in ya ganka eh sai tattara ina ka ina ka ma ku tafi ku karasa eh na maktaba ta ba zai akwai wani da ya shigo wata rana ya kallo ya ce a masha Allah hazi maktaba salafiya kulluha ko ya shigo bookshop ne sai ga diltafan salafiya ne sai ce masha Allah waɗannan diltafan salafiya sai na ce kai ba sai ce a shi ikhwani ne ga inda ya tsaya can sai ya tsaya can wasu littafai na yan brothers haka haka suke su ba irinmu ba ne nan kai wai baka son kowa ya rayu a duniya sai kai wato baka san cewa lokacin da kowa zai baje kolin shi shine zaka samu damar baje aqidarka don ba ku fahimta ba da wahala a samu gwamnatin da za ta yi tabannin aqida salafiyya to a lokacin da ku salafiya za ku zo ku ce a hana kowa ko to hadda ku so da haka rashin hikima ce ku ce kowa ya fito ya yi nashi to wannan zai baku damar ku yi ko to duk za ku murkushe tsinannu saboda dama ba su da dalili duk za ku murkushe su saboda ku za ku zo ku bajana ku su kuma wallahi tsoro suke ji to amma an aka ce a a hanawa ne an hana shi kana murna ko an hana wani kana murna kai ma za a zo kanka amma ka ce kowa ya fito yayi to a lokacin in kuka yi baya-baya to shine kuka cutar da da'awarku Allah madaukakin sarki ya taimaka jama'a kun dai ji waɗannan abubuwa Allah madaukakin sarki ya taimake mu sai mu dawo kan maganar da yake cewa wa fi asrihi al-hafiz Abu Bakr al-Baihaqi ma'a tawallihi lil mutakallimin ashabi Abul Hasan al-Ash'ari wa dhabbihi anhum qala fi kitab al-asma'i was sifat ina son wannan maganar ku tsaya ku fahimce ta da kyau domin ku iya alakanta ta ya kawo maganganun ibnu abdulbar ne ina fata an gane to shi kuma ibnu abdulbar shi ne ya yada manhaji da mazhabin salafiyanci a ƙasar su ta magrib a cikin ruwan sanyi saboda shi a lokacin yan bid'a sun kwanta ahli sunna kuma ba su yi karfi ba to amma kuma duk da haka bid'ar ta dauki wani salo ne a lokacin na takalidanci don haka shi da ya tashi malamin hadisi ne malamin fiƙihu sai ya yada manhaji da mazhabi na salafiyanci ba tare da ya yi hayaniya da rudani da waɗanda suka gabace shi da waɗanda suka biyo bayan shi suka fuskanta ba ko kun fahimta jama'a misali yanzu duk wanda yake ƙasar masar a yanzu ko zai yada manhaji na salafiyanci yanzu salafiya sun samu ƙarfi a ƙasar masar fiye da da fiye da yadda ake tunani amma kun ga salafiya da suka rayu daga shekara biyu da ta wuce zuwa baya ko sun fi kowa shan wahala a masar saboda yan brothers sun yi karfi sannan yan brothers shigar su iri ɗaya da yan salafiya a ƙasar masar idan suka kwaso bala'insu da gwamnati sai gwamnati sai ta huce akan yan salafiya saboda ita gwamnati jahila ce galibi abinda take kallo kawai suwaye suka yi iri ɗaya yan brothers ajage mu suke dam sai dai suna da wata sima wadda wato suna da wata shiga wadda ba a ankara ba ita ce galibinsu ba sa sa hula a ƙasar masar galibinsu ba sa sa hula don haka ko yanzu a majalisa za a gansu za ka gan shi da gemu da doguwar riga ma ba da hula amma 'yan salafiyuna suna sa hula suna ɗaura rawani a ƙasar masar sannan 'yan salafiyuna za ka gansu da rawani galibi irin na 'yan saudi arabia a ƙasar masar wanda kuma wanda ya saba ma al'adar abin nan iyayensa har faɗa suke musu ce kai ka yadda dan Saudiya ya fi ka ne har zaka dauki al'adar shi dan ana ga wannan rawani da ake sawa dan kallabin nan ana ganin Saudiyanci ne to yan salafiya galibi suna sawa na amma gwamnatin kasar Masar ta kama yan salafiya dewa ta kashe su gwamnatin Mubarak na dan kuma saboda tana ganin su yan ikhwaniya ne kuma ba yan ikhwaniya bane su suna fada da yan ikhwaniya yan ikhwaniya na fada da su sannan gwamnati tana murkushe su gaba daya da sunan dukkan su ikhwaniyuna ne to dan haka da'awar sai ta samu wahala galibi sai a zauruka sai a soraye to sa'annan in ka shiga cikin jami'a azhar akwai su amma yan kadan ne kwarai da gaske to amma alhamdulillah wannan juyin juye halin sai ba su karfi sai suka bayyana yanzu salafiya sun yi ƙarfi kwarai da gaske sun fitar da majalis ilmiya suna karantar da bukhari muslim littattafan ahalus sunna jiharan a jama'a kuma gashi nan jama'a da yake karatu suke so sun tattaru suna ta bin su a ƙasar masar har yanzu ita gwamnatin da ike ta 'yan ikhwan ce a yanzu ita kuma tana cewa babu fargaban da take sai irin abin da salafiyuna suke wanda da ba sa yi menene yanzu suna ta kulla majalisul ilm wai ba a fahimci me suke nufi ba suka ce ai dama haka suke a da an murkushe su ne to yanzu sun samu yanci ba sai su yi abin da yake musu daidai ba Allah madaukakin sarki ya taimaka shi yasa kun ga a yanzu ko salafiyuna na da karfi a Najeriya idan masu manhajin salafiyanci ba su tashi sun yi abin nan ba in suka sake mu yan tsiraru da muke aka raunata mu aka murkushe mu aka kai mu ƙasa wallahi za su rena kansu akwai masu salafiyanci da yawa akwai masu ilimin da yawa daga cikin matasa da malamai amma sun koma suna mujamala a wurin sarakuna a wurin malaman gargajiya a wurin kungiyoyi da sauransu sun ki fitowa su karantar da aƙidar saboda haka yanzu da an ce salafiyanci sai a ce su albani amma wannan da ke kusa da kai bai da bambanci da albani ɗari bisa ɗari amma ya munafince ka ne ya munafinci kan shi abin da shi yake gani bari dai lokaci zai zo to lokacin da ba a kwantar da su albani su kai ƙasa to a lokacin ne zai rena kanshi don zai yi tunanin wai a lokacin zai bayyana a lokacin za a ce to ai waɗannan abubuwan su ne dai muka hana to wai shi a lokacin zai ga cewa a in daga gare shi ne ai za a yadda ai saboda su albani ba su iya ba ne damu saboda haka yanzu duk wanda yake da ilimi na malaman salaf ko ya tashi ya karantar kuma ya karantar jiharan idan yara ne yanzu a tuburar da su akan aƙida a nuna musu ba wata aƙida sai ita kadai duk wata aƙida shirme ce su tubure akan haka ba compromising domin nan da shekaru hamsin mu samu gogaggun malaman salafiya kuraye waɗanda ba sa tsoro amma in muka sake wallahi muka je ana mujamala ku sanya wa yara dan arba'una hadis kuna karantar da su kuna dan karantar da su wasu littattafai waɗanda wai ku ba za a gane ina ce alƙibla ku ba wallahi kun cuci ahli sunna nan gaba za a rasa malamai ƙwararru na salafiyun salafiyun ba su kama da kowa ba kuma ba sa kama da kowa a wajen aqida da wajen manhajinsu dan haka kokarin ka narke a cikin masu kungiyoyi ko ɗariƙo ko karkashin wani sarkin gargajiya wallahi bata taso ba ba wanda yake da wannan aƙidar wallahi da zai iya zama tare da wani dan siyasa ko wani sarkin gargajiya ko makamantan haka ba za ta yi ba Allah madaukakin sarki ya taimake mu na'am na'am na'am a daga mu'tazilanci ya koma kullabiyanci daga kullabiyanci zuwa ash'ariyanci daga ash'ariyanci zuwa salafiyanci mujmalan haka ya kamata ka ce to shine malai yake cewa wa fi asrihi al-hafiz Abu Bakr al-Baihaqi a zamanin shi Ibn Abdul Barri akwai babban mahaddaci Abubakar al-Baihaqi ma tawallihi lil mutakallimin tare da cewa yana goyen bayan mutakallimin wato waɗanda suke da tauhidi na ilmul kalam أصحاب أبي الحسن الأشعري وتمبيا أبي الحسن الأشعري وذبه عنهم دكما إرن كالية ديكي مسو تارد دوة نن أبو بوانبا قال في كتاب الأسماء والصفات أما كما يفتي أتكل لتافن شي كتاب الأسماء والصفات أما كما انتابا من كرنت وانا ولي من كرنت دان تعليق اندكي قصة يتي باب ما جاء في إثبات اليدين صفتين لا من حيث الجارحة liwurudi khabarin sadiki bihi babin da ke tabbatar da hannaye guda biyu ga Allah a matsayinsu na siffofi guda biyu ba a matsayin gaba ba ba wai ana siffata cewa Allah yana da gaba gaba irin ta halitta ba to me yasa aka tabbatar da hannaye ga Allah cewa siffofi ne sai ce liwurudi khabari sadiqi bihi saboda zuwan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wanda yake mai gaskiya ne da tabbatar da cewa akwai hannaye din ga Allah madaukakin sarki qala Allah ta'ala bai haki yace Allah ya ce ya iblisu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya ya kai iblis me hana ka kai sujuda ga abin da na halitta da hannayena wa qala kuma har wa yau Allah ya ce bal yadahu mabsutatani a a Allah ba marowaci bane hannayen shi ba makalkala suke ba a shimfiɗa suke to yanzu kun ga can da yace khalaqtu bi yadayya hannaye na biyu nan kuma da ya ce ya dahu hannayen shi guda biyu suna tabbatar da cewa Allah na da hannaye guda biyu wa zakara al-ahadith as-sihah bai haƙi kuma ya ambaci hadisai ingantattu fi hadhal babi a ƙarƙashin wannan babi da ya kulla misla qawlihi misalin maganar annabi sallallahu alaihi wa sallama fi ghairi hadisin a cikin ainihin wato wani hadisi fi hadisi shifa'a a cikin hadisi fi hadisi shafa'a a cikin ainihin wato hadisin ceto yace annabi ya ce ya adamu anta abul bashar ya kai adam kai ne uban mutane khalaqaka Allahu a biyadihi Allah ya halicce ka da hannun shi wa nafakha fika min ruhihi sannan daga ruhin shi daga ran shi ya busa maka kuma kuma ta ba shine ran nan wani yake tambaya cewa to cewar daga ran Allah Allah ya busa mishi yanzu wannan tabbat amma bari mu tabbatar da abin da bai haƙiƙe so ya tabbatar tukuna shine khalaqaka Allahu biyadihi Allah ya halice ka da hannun shi yanzu bai haƙi yana amfani da wannan riwaya ne ya tabbatar da cewa Allah na da hannu ina fata an gane to da yace wana wana fakha fika min ruhihi Allah ya busa maka daga ainihin ruhin shi ba mustaghrab bane ba bakon abu bane a ce Allah madaukakin sarki yana da ruhu to kuma ba bakon abu bane daga cikin ruhin Allah ya zama ya busawa annabi Adam kamar yadda yake daga cikin ilimin Allah Allah yake baiwa halittu ina fata an gane na haka abin da ya fi dacewa da a fassara wannan ainihin wato aya kenan kamar yadda zahirin lafazin ya zo cewa daga ruhin Allah Allah ya busa wa annabi Adam to amma daga cikin fassarori waɗanda malamai suke yi ana cewa ruhin min ma'ana ɗai daga cikin rakan da Allah maɗaukakin ya hatta wa fassar ni kai nakan yi ta amma wallahi al'azimi ba ita ce wadda na gamsu ba abin fi daidai dangane gudanuwa sa a hadis na fat a fassara abu a yadda ya zo amma a shi sai a kawar da daga idda halittu za su ɗauke ta sai ce abin ya keɓanci Allah yake ba za ka tabbatar da irin tunani irin na halitta ba ba kuma za ka kore daga irin yadda al'amarin ke ba don ba ka sanya ya haƙin shi yake ta fawwala al'amarin zuwa ga Allah maɗaukin sarki gashi nihin ba da ya kawo wannan sai ke hadisi kama fi sahihul bukhari hadina nan a sahihul bukhari a lamba ta 7516 kitabu tauhid babu qaulillahi jalla azza wa jalla wa kama allah musa taklima an anas qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam anas yace manzon allah ya ce yujma'ul mu'minuna yawmal qiyama za a tara mu'mine a ranar kiyama fayaquluna sai su ce law istashfa'na ila rabbina ina ma da za mu nemi agajin ceto zuwa ga Ubangijinmu, hana min makani na haza, domin Allah ya hutashe mu daga tsayuwar wannan wurin da muke. Ya tuna Adam sai su je wurin, fa ya na lahu sai su ce da shi, an ta'abshar, kai ne uban mutane, halakaka Allahu biyar. Allah ya halicce ka da hannun shi. Mala ya ce Musulma ya ruwaito wannan hadisi a cikin lamba ta 193 na fata an gane abinda muke kokarin tabbatarwa a nan shine bai haƙi duk da ike yana da nau'in ashariyanci tattare da shi ko amma kuma duk da haka ya yarda cewa Allah madaukakin sarki yana da hannaye kuma hannayen nan yadda suka dace da Allah ba tare da an yi inkarin su ba siffofi ne ga Allah sai ce wa misli qawlihi fil hadith al muttafaq alayhi haka nan kuma bai haƙi ya kawo irin wannan maganar a cikin wani hadisi wanda Bukhari da Muslim suka haɗu akan ruwaito shi inda yake cewa anta Musa stafaka Allahu bi kalamihi kai ne Musa da Allah ya zabe ka yi magana da kai wa khatta lakal alwaha bi yadihi kuma ya rubuta maka at-taura allina ya rubuta maka da hannun shi wa fi lafzin a cikin wani lafazi wa kataba laka at-taurata bi yadihi Allah ya rubuta maka at-taura da ainihin hannun shi sannan sai ce wa mislima fi sahihi muslim hakanan kuma ya sake kawo irin hadisin da ke cikin sahihi muslim manzon Allah ya ce wa gharasa karamata awliyaihi fi jannati adn Allah ya dasa karama girmama waliyan shi bayin shi na gari a cikin aljannar dindindin aljannar dawwama da me ya dasa wannan karama biyadihi da hannun shi kenan Allah yana da hannu abin da ake so a tabbatar kenan hadisi yana cikin sahihu muslim lamba ta 189 wa misli qawlihi sallallahu alaihi wa alihi sallama haka nan bai haƙi ya sake kawo irin maganar nan ta annabi sallallahu alaihi wa sallama dake cewa takunu al-ardu yawma al-qiyama khubzatan wahidatan yatakaffaha al-jabbaru bi yadihi duniya za ta zama a ranar alkiyama gwargwadon waina guda ɗaya wadda ubangiji zai rike ta da tafin hannun shi ɗaya kama ya takaffa a hadukum khubzatahu fi safar kamar yadda ɗayan ku yake dankar wainar shi a halin tafiya nuzulan li ahlil janna sai ya mai da ita ta zama ita ce abin karin kumallo ko kalaci ga 'yan aljanna yanzu duk abin da ya sa malam yake kawo wannan hadisi cewa bai haƙi yana tabbatar da cewa Allah yana da hannu kaga ka natsu da kyau ash'ariya ko ba sa tabbatar da hannu ga Allah domin hannu ga Allah siffa ce khabariya to sai yake ce maka bai haƙi duk da ash'ariyancin da ke jikin shi amma da yake malamin hadisi ne to ba shi da mahaukacin ash'ariyanci irin yadda baƙaƙen asha'ira suke da su ash'ari baya yadda da duk wata sifa alkhabariya amma ga bai haƙi ya yadda da ita har ya ƙulla mata babi abin da yake so ya nuna maka kenan haka har yanzu zaka je ka samu ash'ari babban ash'ari an fahimta kamar malam Muhammad Tabbara wani malami ne a ƙasar Libya ash'ari ne amma yayi karatun hadisi ya ratsa shi idan ya zo yana maganganu dangane da abin da ya shafi ahadisu sifat zai kawo ire-iren waɗannan hadisai sai ce hazil ahadith kullu hasiha ma ahad yunkiruha wa ma ahad yata'awwaluha lakin umuruha ila Allah jalla dhikruhu ana wallahi ma uridu an atakallam kaseeran fi mithl hadhihi al-umur sai ga yana kakkaucewa amma ba yadda zai saboda hadisai ne sahihai na fata an gane akwai ire-iren su suna nan da yawa a maghribul arabi amma alhamdulillah a kasashe irin kasashen Hijaz ba a rasa su don abin da mutane ba su fahimta ba kenan har yanzu suna ganin cewa a Saudiya babu ashariya akwai asha'ira yan Saudi Arabia akwai sufaye akwai yan shi'a akwai khawarijawa duk akwai su a cikin Saudi Arabia amma ba su ne suke da jaula ba ba su suke da karfi ba kuma aƙidar da gwamnati ta tabanni ba ta goyon bayar aƙidarsu yanzu ne ma suke ta fitowa suna ta magana cewa tunda duk duniya an ba kowane mai aƙida dama su ma ƙasar amerika ta zo ta taimake su ta kwato su daga yan daga danniya da saudiya ta musu akwai tsirarin yan shi'a a kudancin saudi arabia suna fitowa suna irin waɗannan maganganu sannan za ka samu a sha'ira waɗanda sun gudu sun tafi ƙasashen ingila da amerika suna ta rubuce-rubuce akan intanet cewa dan me za a danne su suna ji suna gani 'ya'yansu in suka haife su sai dai su tura su makarantun salafiya a cusa wa 'ya'yansu aƙida na salafiya abin dole ne tutun da gwamnati ta riga a jimillance gwamnatin saudiya ta yi tabannin aƙida salafiya a jimillance ita ma akwai inda take fada da aƙidar ita ma akwai don mai mulki duk abin da ya saba mulkin shi ko wallahi ko aya ce ta qur'ani zai soke shi na son ka san wannan yawa don haka babu wata gwamnati a duniya kap wadda ta yadda da aƙidar salafiyanci ɗari bisa ɗari a a jimillance ta yadda amma akwai inda aka je ana ta taɓurza da ita da haka malaman in suka zo ko dai su haƙura da wannan maganganu ko kuma su kauce su ɗanyi wasu ta'awilance ta'awilance ko kuma su hana kansu magana dangane da waɗannan abubuwa da sauran al'amura makamantan haka shi yasa kullun nake cewa 'yan salafiya ku tashi ku yaɗa da'awar salafiya a najeriya a yanzu da'awar salafiya tana da ƙarfi a ƙasar duk wanda ya fito zai yi ta yanzu ba zai samu matsala da sha'ab ba ba zai samu matsala da mutanen gari ba idan na ce ba zai samu matsala ba zai samu matsala jimilla ba ba wai ba zai rasa ba gwamnati kuma ba za ta isa ta hana shi ba to amma daga lokacin da aƙidun za su zo su yi ƙarfi a lokacin da 'yan bidi'a za su faɗa ko yanzu 'yan bidi'a suna nan suna shirin za su buɗe tasha su ma za su harba ta suma akan satellite da 'yan shi'a da 'yan ɗariƙu da sauransu don sun ce tashar suna yanzu ta 'yan izala ce to kuma 'yan izala yanzu suna kyamar sanya karatuttuka irin waɗannan namu to kaga ashe ƙarshe za a zo yanzu kai jiya wani mashirmanci da aka sa zo yana maganganu wai dangane da wai an kawo shi kamar malamin lafiya ne na ce me yasa ba za su ɗauko karatun ɗibbin na bawai su sa ba ya zo yana ta maganar cikinka in yayi girma saboda abubuwan da kake ci ne saboda da ko ka karanta mana daga ibnul qayyim mana ko kun fahimta to da ire-iren waɗannan abubuwan ne ku kun ce sunna kuma kuna tsoron sunna to ana nan sai yan bid'a su danno to idan ba ahlus sunna salafiyuna original ba ba wanda ke iya gwabza da yan bid'a to karshe sai a zo a lokacin nan sai kuma a ce to yan bid'a sun yi kaza yanzu kuna da yancin yanzu duk wani karatu za a iya sawa a tashar sunna din nan to amma suna ganin karatunmu ya zame musu barazana karatu kaza an ansa karatu kaza an ansa wato ba ya saba wa hukumomin sanya karatun bane na duniyar tashar talabijin a'a su ne suke kallon abun musu barazana su ga kansu saboda suna ga ƙarshe jaula za ta koma akan cewa to ana so a rinka ci gaba da sanya karatun wane to ana to wane kuma ya zo haka siddan sun sa wane ya zo ya sanya karatun bukhari wai don su rinka sawa ya zo bai iya ba to lokacin da za a zo a ce an saka karatun albani an saka karatun dr ahmad a lokacin kuma za su ga abin zai zama barazana don haka duk wani ɗan tarka-tarka sun tarkato shi kuma wai yana da'awar yana wakiltar da'awar sunna to a lokacin da 'yan bidi'a za su sa nasu su kuma za su zo da irin nasu abubuwan da za su ja hankalin jama'a to a lokacin ne kuma za a ce kaga ma da an rinka sa albani shine maganin su kaga ihu bayan hari haka kullun ahlus sunna suke a Najeriya saboda hasada su cutar da da'awar for their selfish interest saboda kawai tasu bukatar su ko kun fahimta jama'a har yau ba a sanya wani yana karantar da littafin aƙida kwaya ɗaya wanda yake bayyana aƙida ahlus sunna ba an sa wani daga ko binnin kebe ne ko zamfara ne yana karantar da kitabut tauhid baya iya fassara kitabut tauhidin balle ma ya fitar da maqasid din da ake so a fitar na tauhidi balle na littafin gaba ɗaya bana kuma an sa shi to wannan yana daga cikin matsalolin da kullum muke cewa lallai ne ahlus sunna ku tashi ku hura wutar karantar da da'awar ahalus sunna domin yan bid'a in suka ga kun yi tako ɗaya in suka tashi biyar za su yi yanzu yan bid'a sun sa ido sun ga iya gudunku sun ga iya abin da kuka shirya in suka tashi su sun san yadda za su yi nasu su idan naku yana kan satellite ɗaya ne su za su iya zubawa kan satellite biyar idan ku kuna yi da hausa ne su za zo su hada da larabci da turanci da kaza kaza kuma su ce wannan ita ce aqidar yan Najeriya to me kuke tunani ku kuma a daidai lokacin da su za su iya bayyana komai na aqidar su duk wani wanda ku kuke ganin mahaukaci ne a cikin su su kuma za su iya ɗauko shi ku kuma duk wani wanda su suke gani shine mafi zafi a cikin ku ko kuma ba za ku ɗauko shi ba saboda ku kuna ganin abisa a hankali Allah ya sa kun fahimci statistic din haka wannan shine abin da suke suke cutar da al'umma jama'a kuma daga ƙarshe sai zo tsufa ya kama sai ga sun koma sun shikenan kawai sai su koma gefe guda shikenan sun cutar da ahlus sunna sun zalunci matasa Allah madaukakin sarki ya kiyaye wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am na'am
wallazi nafsi biyadi zai ce wallazi nafsi biyadi ne sai ke cewa na rantse da wanda raina ke ikon shi eh kenan wannan fasar tana daga cikin tawilin boko kwarai da gaske shine ma asali wallazi nafsi biyadihi na rantse da Allah wanda raina yake a hannun shi sai ce na rantse da Allah wanda raina yake ga ikon shi shikenan shine asalin jahamiyancin shine asalin ash'ariyancin shine abin da nake muku ishara a dazu aiki ne jafa jama'a sai an tashi an karantar da mutane kuma wallahi ko mu din da ake gani masu zafin sai an yi haƙuri waɗannan matasan an sake su an zo an karantar da su saboda waɗanda ake ganin masu sassautawan su sun ki su fito su karantar da mai aƙida ahlus sunna dan ka zo ka sa mana riyadu na kana karantawa ko ka sa bulugul maram kana karantawa baka sanya mana littafan aqida ahlus sunna ba sannan kai je kaka ji waɗanda suka zo suka sanya littafai irin aqidatu da tahawi suna karantar da tahawiya je kaka ji yadda suke mata karatun jarida a sha ruwan tsuntsaye kawai haƙiƙanin aƙidojin ba sa fito da su sai zama karatun kawai ake amma meye saƙon da ake so a fitar da shi ba a fitarwa yanzu kamar wannan karatun duk wannan misalan da ibnu taymiya yake ba waɗannan hadisan yake so ya kawo mana ba ba su ne makasudi ba makasudin shine tabbatar da cewa annabi yana tabbatar da cewa Allah na da hannu sannan bai haƙi ya kawo waɗannan hadisai ya gudanar da su to in ka fitar mana da haka shine kayi mana karatun littafin hamawiya amma wani yanzu in yazo ya ɗauki littafin hamawiya yana cikin wannan karatun ko in yazo kan waɗannan hadisan sai ya buɗe wa'azi sai manta da menene makasudin da mai littafin yake nufi don haka sai ku ga idan an buɗe blogul marau ana karantawa in an bude riyadu salihin in ma bukhari aka bude ba a alakanta karatun hadisin da babin ba a alakanta wannan ayar me ta zo take so ta isar kawai sai balle sai ci gaba da wata magana da ta shafi siyasa ko wani abu wanda yake na'am koda tana da mahalli a wurin ko ba wannan ne zaka ainihin ba da muhimmanci ba yanzu na son ku dubi wannan hadisin wanda shine yanda muka tsaya akai ku ji abin da yake cewa takunul ardu yawmal qiyamati khubzatan wahidatan yatakaffaha al-jabbaru biyadihi kasa duniya za ta zama a ainihin ranar alkiyama wani biredi ne ko wata waina ce ko wata alhubus ce guda ɗaya wadda ubangiji zai danke ta da tafin hannun shi guda to me makasudin ka hadisin sai ka ce yana tabbatar da cewa Allah yana da hannu to sai kai ta sharhin wannan to kana fito da aqida ahlus sunna kenan kana karantar da salafiyanci amma wani in yazo sai koma cewa dan girman Allah ku dubi yadda duniyar nan take wajibi ne a ji tsoron Allah jama'a duk duniyar nan Allah zai mai da ita tafi guda sai ta wa'azi akan haka shikenan sai a wuce kaji mashirmanci galibi haka suke yi saboda mai saboda rashin kwarewa akan karantar da aƙidar shi wannan hadisin zaka iya ɗaukan shi kai wannan wa'azin da shi a wani lokaci amma yanzu me yasa aka kawo shi to ka natsu ka fitarwa da mutane abin da yasa aka kawo shi ina fata an gani wa zakara ahadisa hakanan al-imam al-baihaqi ya sake ambatan waɗansu hadisai misla qawlihi misalin magana annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wadda yake cewa Allah yana cewa biyadil amr al'amari a hannuna ike ina fata an gane wannan hadisi gashi a ƙasa malam yake cewa yana nan cikin sahihul bukhari lamba ta 4791 kitabut tauhid babu qaulillahi ta'ala yuriduna an yubaddilu kalam Allah da yazo fassara wannan ayar al-Imam al-Bukhari ina son ku gane Malam Bakar Gun babban malami ne wanda ina daraja shi fiye da kowa a Najeriya. Amma kun ga shi kanshi ne zo ya karantar da Sahihul Bukhari. Wallahi bai yi wa Imam Bukhari bai yi wa Bukhari wannan irin karatun ba. Karatun wa'azi yayi wa littafin. Hatta da yazo kitabut tauhidi din ko in aka zo aka karanta sai a bige ita ayar ai fassara ta ai wa'azi da ita hadisin a fassara shi ai wa'azi da shi. Amma me makasudin Bukhari? yanzu bukhari ya kawo wannan ayan ne yuriduna an yubaddilu kalam Allah suna so su sauya maganar Allah sai imam al-bukhari ya ce an abi hurairata qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallama daga abu huraira manzon Allah ya ce qala Allah ta'ala Allah ya ce yu'zini ibn adam ibn adam dan adam na cutar da ni ya subbu dahara yana zagin zamani wa ana daharu ni ko ni ne zamani biyadil amr al'amari a hannuna iki to kaga yanzu sai ka tsaya ka ce to kun ga wannan hadisin yana tabbatar da cewa Allah yana da hannu domin gashi a hadisin ma Allah da kanshi ya ce al'amari a hannuna ike to sai kai ta sharhin wannan domin ana so ne ka alakanta wannan hadisin da kitabu tauhidi da bukhari ya kulla to amma kaga karshe sai ka ji an je an ci gaba da cewa dan adam yana zagin Allah yana cewa kaza gaba sai a ci gaba da wa'azi game da zamani da sauransu amma abin da ake nuna maka nan ba mahallin yin haka bane nan mahallin fito da aƙida ne a cikin hadisin jama'a kuna fahimta da kyau kuna fahimta da kyau jama'a na san wannan yana daga abin da galibi an gafala game da shi kuma wannan gafalar daga cikin mu ahlus sunna amma lalle a dawo cikin ta ba kuma a matsalar tauhidi ba kawai har a fiqhu idan aka kawo hadisi a cikin bulugul maram wanda yake kokarin ya bayyana wani abu wanda ke da alaka da babin galibin aka zo aka karanta hadisin jama'a madadin a tsaya a fahimtar da mutane alakar hadisin da babin sai a nausa sai a yi wani abu wanda yake ba a musun akwai abin a hadisin dauki babin hufi a cikin bulogul maram hadisin sai na ali da yake cewa laukana dinu bin ra'ayi lakana asfalal khuffi aula bil mashi min a'lahu ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمسه على ظاهر خفيه Aliyu ya ce da addini da ra'ayi ake, to da ƙasan huffi shi ya fi dacewa a shafa fiye da sama, saboda ƙasa ke taka ƙasa. Ya ce, to amma kuma sama na ga manzan Allah na shafa. To yanzu in ka zo sai ka dubi a ina ne Ibn Hajar ya kawo wannan hadisin. A babin huffi ko ko a babin tarbiyya ta bin sunna. A babin shafa huffi sai ka ce to kun ga wannan hadisi yana nuna cewa shafar huffi ƙasa kawai ake yi an sama kawai ake yi ba a shafar ƙafa ta ƙasa sai sama abinda hadisin yake nuna kenan in ka matsa gaba sai ka ce ga gutsatsarin riwayoyi waɗanda aka yi su waɗanda ke cewa a shafi ƙasa amma waɗannan riwayoyi sanadan wa matanan ba su inganta ba sai ka yi wa mutane ta su a kwana a wurin karatun cewa shafar huffi sama kawai ake ba a yi wa ƙasa tun aka gama wannan sai ka ce to kuma kun ga aliyu yana nuna mana cewa addini ba da ka ake ba ba da fahimta ake ba ana yi ne da nasi to yanzu ba laifi ka ɗan yi wannan wa'azin ba laifi domin ka gama fitar da makasudi to amma galibi in aka zo kawai sai a manta ma da shafa akan hufin sai a ci gaba da wa'azin ƙasa a wurin tabbatar da cewa bin sunna gam gaskiya ne fa ba ma musu amma ka kuskura karantar da bulogul maram din to don haka lokacin da muka taso muka zo muna karantar da bulogul maram a irin wannan manhajiyar sai ka ce ga wani yaro ya bayyana daga muciya ya zai ce akwai a bulogul maram wani ba ya karantar da bulogul maram din ba ku kun taba jin maganar eh ya karantar bai ba da hankali akan waɗannan abubuwan ba ne jama'a kun fahimci wannan da kyau to ku je ku ga da wannan da kanku ku kanku za ku gano abin da na gano to lallai idan za a karantar da bukhari ma sai an yi haka in za a karantar da tirmizi sai an yi haka to kowane littafi ka bude kana karanta ko idan mai littafin ya ce babin kaza duk ayar da ya kawo ka tsaya ka fassara ayar ka alakanta ayar da babin tukuna ɗalibanka su fahimci makasudin mai littafin to kuma sai ka ci gaba da wa'azin ƙasa a ciki babu laifi ko an fahimta jama'a Allah madaukakin sarki ya taimake mu saboda haka gashi sai yake cewa yu'zin ibn adam yasubbu ad-dahr wa ana ad-dahru bi yadi al-amr al'amari a hannuna ike uqallibu al-layla wan nahar ina ainihin juya dare da yini yanzu kaga wannan hadisin ya kawo shi ne shi imamul bukhari domin me da yake cewa yuriduna an yubaddilu kalam Allah suna so su sauya maganar Allah to yanzu na daga cikin sauyin magana Allah ko zagin dahar zagin zamani eh domin gashi ya ce wa ana daharu don haka sai kai kokarin alakanta ayar da kuma me da wannan ainihin hadisin sannan yuriduna an yubaddilu kalam Allah sai ka dubi shin yanzu kenan Allah yana magana ko baya magana a ƙarƙashin wannan ayar Bukhari na son ya tabbatar maka Allah na magana sai ce qala ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ce yanzu Allah ya magana kenan ko bai ba to kaga sai a ce hadisin ya fassara ayar to kayi wa Bukhari aikin da yake so amma kamar yadda na faɗi kwanaki muna karatun sahihul Bukhari kusan dukkan waɗanda duniyar yau ta ga fassararsu na Bukhari ko babu wanda yawa Bukhari wannan aikin shi sa gaskiya malam Muhammad Ali Adam har yanzu mu bamu dace da ra'ayin shi ba mun yi mun yi da shi cewa ya bar sharhin Tirmidhi ya bar sharhin Ibn Majah ya zo yi wa Bukhari sharhi sai ya ce a ai babu wani sharhi da za a sake wa Bukhari bayan Fathul Bari amma ni ina daga cikin waɗanda ke cewa ni ban yadda da wannan magana ba don wannan magana shaukani ya faɗe ta la fataha ba'da al-fatihi hatta zama karin magana babu wani sharhi da za a sake wa bukhari kamar fatuhul bari amma ni ban yadda ba bayyana waɗannan sharhohi da yawa sahihu muslim da sharhin da yawa sunanin nasa'i ya nuna mana da zai wa bukhari sharhi a irin wannan manhajiyar wallahi tallahi sai ya dama ibnu hajar ya shanye shi ta bangaren abin da ya shafi fiƙihun hadisi ta bangaren abin da ya shafi lugha ta bangaren abin da ya shafi tarihi ta bangaren abin da ya shafi komai balle aqida wadda gaba ɗayan ibn hajirin zero ne har ma ka ce ainihin plus bid'a ina fata an gane saboda haka fatul bari wannan da ke hannun duniyar musulunci a yanzu gaskiya bai dace a ce shine umdar ahli sunna wajen fassara sahihul bukhari ba amma alhamdulillah malam ibnul ghunayman da ya zo yi wa kitabu tauhidi wannan sharhi mujalladi biyu shi ma ya faɗi waɗannan maganganu ya ce don haka littafin yana buƙatar a samu wani wanda zai aiki a kan shi gaskiya ne a yanzu haka shi malam muhammad ali adam ya kai mujalladi na sha bakwai a cikin sharhin da yake wa sunan tirmidhi amma mu abin da muka so ɗayan abu biyu don ya manyanta to wallahu alam ba a san gawa fari ba in yi kalmar hausawa amma abin da muke tsoro irin wannan malamin in ya bingire yanzu to ba rabo da gwani ba fa samun wani gwanin kuma daga ne domin kafin ya bayyana duniyar sharhin hadisi tana cikin wahala a wannan zamanin ya zo bayyana yana waɗannan sharhohin to da son mu samu ne da yawa muslim sharhi yawa nasa'i to sai koma sai wa bukhari sharhi kuma in har yewa Bukhari sharhi a bisa tafarkin da yawa nasa'i da muslim to babu shakka za a ga miza ta bayyana domin abubuwa da yawa ibn hajirin yana barin su waɗanda shi kanshi yana ganin ɗaliban zamanin shi ma sun san su balle malaman zamanin shi amma malam muhammad ali adam in ya zo sharhin nan a sahihu muslim da nasa'i baya barin irin waɗannan abubuwa saboda mu ɗaliban wannan zamanin ba mu ma kai mu san waɗannan abubuwan ba ibn hajirin sai bukhari ya ce haddasana adam in ya zo kawai sai ya tsallake ba ma zai dubi wannan ba don ya san ɗaliban sun san wane ne adam amma yanzu ɗaliban ba za su iya gano cewa adamu ɗan musa ba ne amma muhammad ali adam in ya zo sai ya sake cewa shi ne adamu ɗan musa wane wane wanda muka gabatar da tarihin shi koma wuri kaza sai an yi gwari-gwari saboda dan afirka ne a afirka ya karatun shi sannan ya tafi makarin ya san bakin jahilcin da wahalar da ake da badakala na fata an gane indigenous malami ne wato son of the soil ne a madaukakin sarki ya taimake mu da haka ina fatan ku baiwa wannan matsalar muhimmanci kwarai da gaske ko blogul maram ko riyadu salihin ko me kake karantawa ko ka rinka alakanta ayoyin da nawawi yake kawo a riyadu salihin ka alakanta su da wannan babu sabr din ka alakanta su da babu tawakkul din ka alakanta hadisan da haka sannan sai kuma ka ci gaba da wa'azi babu laifi Allah madaukakin sarki ya taimaka gashi nan bayan da ya kawo ainihin wato wannan sai kuma yake cewa wal khaira biyadaika kun ga wurin ko a cikin matani wal khaira biyadaika yace kuma ibnu al-baihaqi ya sake kawo irin waɗannan hadisai da annabi ke cewa alheri gaba ɗaya yana hannayenka guda biyu gashi ne yake cewa muslim ya ruwaito wannan hadisi a cikin kitabul musafiri na lamba ta 771 a babu du'a fi salati laili wa qiyami an ali ibn abi talib radiyallahu anhu wa zakara al hadisa wa zakara fil hadisi du'a al istiftahi wa zakara fil hadisi du'a istiftahi an-nabi sallallahu alaihi wa sallam li salati al-layl at-tawil Aliyu ne ya ruwaito wannan hadisin ya ambaci addu'a ta buɗe sallah daga annabi wadda annabi yake yi a sallar dare wannan addu'a mai tsawo din nan tana nan a cikin sifatu sala Nasiruddin al-Albani ya kawo ta wa fihi a cikin addu'ar sai aka ji labbaika wa sa'adaika Allah ina amsa kiranka ina neman arzikinka wal khairu kulluhu fi yadayka alheri gaba ɗaya yana hannunka kun ga wannan hadisi yana tabbatar da cewa Allah yana da me yana da hannu mu ci gaba mu koma sama bai haƙi ya kawo ire-iren waɗannan hadisai da manzon Allah ke cewa wallazi nafsu muhammadin biyadihi ina rantsuwa da Allah wanda ran Muhammadu yake a hannun shi yanzu bai haƙi yana nufin kenan Allah yana da hannu tun da gashi har manzon Allah yana rantsuwa da Allah din wanda ran shi yake a hannun Allah gashi ne yake cewa aurad al-baihaqi iddata ahadisa mushtamila ala hadha al-lafz baihaqi da ya kwararo hadisai waɗanda suke da yawa waɗanda suke da wannan lafazi minha daga ciki sai kawo ma rawahul bukhari hadisin da bukhari ya rawaito a lamba ta 644 gashi nan an abi huraira daga abu huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala manzon Allah yace wallazi nafsi biyadihi na rantse da Allah da raina yake a hannun shi laqad hamamtu an amura bi hatabin fayuhtatab fayuhtab na kusa umarni ko na himmantu in umarni a tattara ice kuma a tara din thumma amura bis sala sannan ba da umarnin a tayar da sallah wato wani yayi sallah ni kuma in juya in je in kona gidajen waɗanda ba sa ainihin zuwa yin sallar jam'i to kaga abin da ake so ka gane a hadisin shine wallazi nafsi biyadihi annabi ya ce ya rantse da Allah da ran shi yake a hannun shi ko to Allah na da hannu kenan wa min ma rawahu muslim har wa yau bai haƙiya ka hadisin da muslim ya ruwaito a lamba ta 2364 kitabul fadail babu fadlin nazari ilaihi sallallahu alaihi wa alihi sallama babin da ke bayani akan falalar ganin manzan Allah ko kallon manzan Allah ka kwallara manzan Allah ido wannan ma falala ce wa tamannihi da kuma ainihin burin ganin manzan Allah in kai baka samu ganin shi ba to akwai falala ka rinka burin ina ma da ka gan shi to muslim ya kawo hadisi an abi hurairah radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wallazi nafsu muhammadin biyadihi manzon Allah ya ce na rantse da Allah da ran Muhammadu yake a hannun shi kaga wannan hadisi yana tabbatar da me Allah yana da hannu la ya'tiyanna ala ahadikum yawmun wata rana za ta zo wa ɗaya daga cikin ku la yarani ba zai ganni ba summa samma ko eh summa la an yarani ahabbu ilaihi min ahlihi wa malihi ma'ahu zai wayi gari kuma wata rana ma zai fi son gani na fiye da iyalan shi da dukiyar shi in aka hada musu shi wuri guda wato yanzu suna ganin annabi ha to annabi yake cewa za a waye gari wata rana ba za ku ganni ba kai wata rana ma ɗayan ku zai so ya ganni ya fi mai falala ya ga dukiyar shi da iyalan shi a hada a wuri guda to kaga yanzu wannan hadisin karka zarce ka ci gaba da wa'azi game da wancan sakon tsaya tukuna wallazi nafsu muhammadin biyadihi nan ne zaka tsaya ka na fata an gane to wannan abin ne nake cewa mun yi misin din shi a kasar Allah ya taimaka ka saurari karatun Malam Bakar Gumi ko yau din nan in aka sa da la'asar abin nan hasken musulunci da suke sawa zaka ji galibi irin haka tana faruwa to galibi bukatar wa'azi ce te mana yawa a kasar shi yasa ko ina ko malami aka gani a gidan mai fa sai ce alaga ta mala da za ka tsaya a yi sallah a zahar sai kai mana wa'azi alheri ne wallahi ba sharri ba ne masha Allah wallahi kun ga wannan ragabar ko ba ta a Saudiya ba ta a Misra wallahi a Saudiya ma za ka iya tashi za ka yi musu wa'azi sai da Allah ka dame mu da wa'azi dukkan mu nan ba a musulunci aka haife mu bane da Allah kai kenan kullun wa'azi ba za ka ba mu huta ba da Allah wallahi ko a Saudi Arabia babu wannan ragabar to amma wannan ragabar ya kamata mu kuma mu mata saiti e kar mu batta ta tafi haka yanzu duk inda ka ga matashi ko dan bungalo ne ta a cikin wayar shi zaka ga me zaka ji wa'azi to ya kamata a yi wa wa'azin saiti shine kawai abin da muke kira zuwa gare shi dan haka ba sukar wa'azin muke ba amma a yi wa abin saiti idan aka zo walima da an dan ci abinci sai ka ji wani ya ci alaga ta malam da da dai ko minti biyar malam ya dan yi mana wa'azi in ka ce a'a sai ai ta jayayya to da sai kai hikima sai ka ce a ai yanzu an ci an koshi ai minti biyar ta yi kaɗan ni ai awa biyar za ku tattalan mini ku tare a nan gobe a je gidan rediyo ma a sanar sai ka ji sun ce alhamdulillah to kaga ayi wa abin saiti yanzu an zo an ci abinci wani ya dan zo wucewa ne an ce ana walima ya zo to da an fara wa'azi shi yanzu hankalin shi bai ga wa'azin ya ji za a ci abinci ne ya tsaya ta ma kaga an aka yi sanarwa a zo wa'azin kaga an yi wa abin saiti su masu wa'azin za a ba da wadataccen lokaci masu zuwa duk wanda ya zo ya san abin da ya zo kenan to amma kaga galibi a kasar da yake malaman kawai sai suke zama yan abiya rima a sha kiɗa yadda jahilan suke so sai su bi su a haka kawai Allah madaukakin sarki ya taimaka mu koma sama sannan annabi ya ce sannan imam al-baihaqi ya sake kawo ire-iren waɗannan hadisai wa inna allaha yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahari Allah yana shimfiɗa hannun shi da daddare domin wanda ya laifi da rana ya tuba wa yabsutu yadahu bin nahari da rana kuma yana shimfiɗa hannun shi li ya tuba musi'ul laili domin wanda ya laifi da daddare ya tuba to wannan hadisi yana bayyana mana Allah yana da hannu kenan gashi ma har yana shimfiɗa hannun to duk abin da bai haƙi yake so ya tabbatarwa kenan ko to karka wuce ka ci gaba da cewa to kun ga yanzu wannan hadisi yana bayyana mana duk zunuban da kai Allah yana jiran ka ka zo ka tuba baka karantar da makasudin da yasa bai haƙi ya kawo hadisin ba ina fata an gane gashi na mala yake cewa wannan hadisin Imam Muslim ma ya ruwaito shi sannan wa qaulihi haka nan kuma bai haƙi ya kawo wata irin magana ta annabi cewa al-muqsituna inda Allah على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين masu adalci a wurin Allah ranar alkiyama to suna kan wasu mimbarai na haske a hannun dama na Allah mai rahama to dukkanin hannayen Allah guda biyu dama ake ce musu to yanzu kaga wannan hadisi yana tabbatar da Allah yana da hannaye guda biyu sannan yana tabbatar da cewa hannayen nan guda biyu dukkaninsu dama ake kiransu tare da za ka zo ka ji ba da daɗewa ba hadisi kuma zai zo ya kiraye ɗaya hannun hagu to amma abin da ake so a nuna maka dai babban makasudi shine mai Allah yana da hannaye guda biyu to yanzu ya tabbata Allah yana da hannaye guda biyu eh mu ahli sunna mun yadda to ash'ariya suna musu sai ce to ai bai haƙi ma yana da ash'ariyanci a jikin shi amma gashi ya yadda to kaga sai ka tsaya sai ku tattauna akan wannan shine mihwar al-mawdu'i shine abin tattaunawa kar ka sake a bar wannan hadisi a ce kai masu adalci don haka ku 'yan siyasa kun ji ku ringa adalci za ku hau mimbarin nan a balle da wa'azin ƙasa kuma an manta da aƙidar jama'a kuna fahimta da kyau na'am wannan hadisi gashi yake cewa shi ma imamu muslim ne ya ruwaito shi gashi nan a ƙasa sai shi profesa ya fassara ma'ana dangane da cewa wakilta ya daihi yaminun ai wakilta ya daihi khairun wa yumnun wa baraka an gane da kyau ko lidaf'i tawahhumin naqsi wato dukkanin hannayen Allah guda biyu alheri ne a cikinsu baiwa ce da albarka domin a ture maka ainihin wato abin nan tunanin me tunanin na ƙasa kun san aka ce dama aka ce hagu me kake tunani hagu akwai na ƙasa ko to don a cire maka wannan tunanin na ƙasa sai aka ce dukan hannayen Allah dama ne amma a hakika ɗaya dama ce ɗaya hagu ce amma abin da ya sa wannan hadisin ya ce duka dama ne don karka baiwa hagu ɗin darajar da kake baiwa hagunka hagun Allah ba irin hagunka ba ce duk daidai ne wajen daraja ka ji makasudi kenan kun ga profesa ya fassara mana an fitar da mu daga wannan ishkali wa qawlihi da kuma maganar annabi sallallahu alaihi wa sallama bai haƙi ita ma ya kawo ta da annabi ke cewa yatwi Allahu samawati yawmal qiyama Allah zai nannade sama a ranar alkiyama thumma ya'khudhuhunna sannan waɗannan sammai da Allah madaukakin sarki ya nannade su ba fa ɗaya ba ba biyu ba dukkan sammai Allah zai nannade su a ranar alkiyama sannan sai ya rike su biye da yumna da hannun shi na dama sun ya ƙulu sannan sai ya ce anal malik ni ne sarki ainal jabbaruna ina masu tawaye ina waɗanda suka ce ba ni ba ne ainal mutakabbiruna ina masu girman kai sun ya tuwil ardina sannan sai allah maɗaukakin sarki sai nannaɗe ƙasa tun daga ta ɗaya ta biyu dukan ƙasa bishimalihi ita kuma sai rike ta da hannun shi na hagu kaga kenan yana da hannun hagu din kenan kuma ya halatta a siffanta ta da me da hagu din amma cewa kuma hagu na kasan shi ya ce to ka cire wannan shi yasa sai a kira ta da darajar dama summa ya kulu sannan sai ya ce anal malik ni ne sarki ainal jabbaru ina jabbirai ina masu taurin kai ina marasa kunya ainal mutakabbiruna ina waɗanda suke da girman kai suke cewa su ne wane da wane yanzu kun ga wannan hadisi bai haƙi ya kawo shi ne don ya tabbatar da cewa Allah yana da hannu dama da hagu to kenan yanzu bai haƙi yana nuna maka cewa gaskiyar lamari shi fa aƙidan nan ta ash'ariyanci to ba duka ce kwankwaɗe ta ba ya kurɓe ta ne ya sha ta sama-sama ne domin mai domin wannan tabbatar da Allah na da hannu ko yana daga abu mafi girma da kewa ashariya nauyi ba sa yadda a ce yana da hannu kuma a tafi a haka sai su ce hannun a ce kudura sai a sake dawowa zuwa ga sifat as-sam'iyya wato duk wata sifa khabariya imma an yunkiruha wa imma an yu'awwiluha ko su inkarin wannan sifa su ce kada a ce Allah na da ita ko kuma su ta'awilinta in aka ce Allah zai zo sai su ce a al'amarin shi ne zai zo sai kuma su kawo wasu ayoyi waɗanda suke cewa al'amarin Allah zai zo sai su fassara su da su sai a ce a'a waccan aya tana cewa Allah zai zo ko to waccan kuma tana cewa al'amarin Allah zai zo ko eh sai a ce to waccan tana tabbatar da zuwan Allah da kanshi waccan kuma tana tabbatar da zuwan al'amarin Allah ba za ka ɗauki ɗaya ka fassara da ɗaya ba me yasa saboda al'amarin ya shafi sufa Allah ne a can amma inda al'amarin ya shafi fikihu ne ko ko mu'amala to sai ka dauko ɗaya sai ka fassara da ɗaya amma anan mabambanta ne waccan tana siffanta Allah ne waccan tana siffanta halitta Allah to dan me zaka fassara ɗaya da ɗaya suna da ba su da alaka ko ta kusa ko ta nesa to amma in aka zo wajen fikihu Allah ya ce a bada zakka a can can kuma sai ya ce a bada zakka tiya kaza to sai ka ɗauko tiya kaza sai ka fassara can can ba za ka ce a bayar a buɗe ba saboda me saboda nan bayanin shari'a ne amma can Allah ya siffanta kanshi nan ya siffanta wata halittar shi to ba za ka ɗauko ayoyin ka fassara junansu da su ba ba su da alaka kun fahimci wannan da kyau jama'a dan karka ga wannan ka'idar haka ake yin ta a fiqhu ka ɗauke ta a babin aqida ash'ariyawa ne suke haka ahlus sunna ba sa hakan aka shiga babin aqida suna fassara ayoyin aqida ne da ayoyin aqida ayoyin fikihu da ayoyin fikihu ba sa ɗauko ayoyin aƙida su fassara na fikihu da su kowaɗanne za a basu a inda suke ne wannan magana a jimillance ce ita ma sai wani lokaci a watsakar da ita insha Allah wa qawlihi haka nan dai al-Imam al-Baihaqi har yanzu fa Ibn Taymiyyah yana kawo maganganun Baihaqi ne ya kawo kuma maganar Annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa yaminullahi mal'a la yughiduha nafaqa hannun Allah na dama a cike ike ciyarwa baya naƙasa hannun Allah na dama an gane saha allayin mai alherin dare ce ita wannan hannun wannan har hakanan ainihin da yini ha a ra'aitun ma an faƙa منذ خلق السماوات والأرض manzon Allah ya ce ku ba ku ga irin abubuwan da Allah ya ciyar ba tun da ya halicci sammai da ƙasa fa'innahu lam yaghid ma fi yaminihi to don haka abin da ke cikin hannun daman Allah bai na ƙasa ba ko kaɗan wa arshihu alal ma al'arshin Allah tana saman ruwa wa biyadihi ko ukhra a alqabd sannan hannun Allah ɗayan kuma akwai alqabd gashi nan sai mala yace fil asli alqist a asalin bugun hamawiya a nan wurin alqist ne wato wa biyadihi al-ukhra alqist sai yace wa kaza haka yazo a cikin bugun da malan yawa alama da jimun da ainun sai yace wa ma asbattu fi sahihaini amma abin da kaga na tabbatar anan na alqabd din ko haka yazo cikin bukhari da muslim inda asalin hadisin suka zo wal asma'i was sifat lil baihaqi kuma haka yazo a cikin littafin baihaqi ma inda ibnu taymiya ya dauko wannan yana daga cikin ka'idoji na tahqiqi ga abin da ka gani a cikin littafin amma da ka koma asalin littafin da shi mai littafin ya dauko da asalin inda aka tsogalo magana tun farko ya saba wannan to sai kai kokarin tabbatar da abin da yake a asalin can sai ka cire abin da ka gani ana amma sai kai ishara a ƙasa shine ka baiwa komai haƙƙin shi sai ya ce wa biyadihi al-ukhra al-qabd yakhfid wa yarfa daya hannun na Allah kuma shi kuma al-qabd a danke yake Allah madaukakin sarki yana durkusar da wanda ya so da shi yana daga wanda ya so da shi kenan hannayen Allah guda biyu ɗaya cike yake da alheri tun da ike ciyarwa bai taɓa raguwa ba ɗaya kuma fa da shi Allah yake kwantar da wani da shi Allah yake tayar da wanda yake tayarwa ibnu taymiya daga ƙarshe sai ya ce wa kullu hadhihi al ahadith fi sahih duk waɗannan hadisai da bai haƙi ya kawo suna cikin ainihin as-sahih wato imma bukhari imma muslim wa zakara aida har wa yau dai bai haƙi ya ambaci ƙaulahu magana annabi da ke cewa inna Allah lamma khalaqa adam qala lahu wa biyadihi maqbudatani lokacin da Allah madaukaki to ina dan zuwa kadan ku dan hakuri inna Allah lamma khalaqa adam lokacin da Allah ya halicci adam qala lahu sai Allah ya ce da shi Allah din wai eh ku dan saurara wato da kun dan yi hakuri ne kaɗan nuska ku ta dan sha bamban ne da ta na gama karanta sai in yi bayani ku dan yi hakuri inna allaha lamma khalaqa adam qala lahu an gane wa yaduhu maqbudatani haka yazo a nuska ta to ku ta ku menene eh wa yadahu maqbudatani shine bambancin taku nuskar dattawa shine to kun ga yanzu tunda mun fahimci juna to bari in karanta ta ku ji inna allaha lamma khalaqa adam sadda allah ya halicci adam qala lahu sai allah ya ce da adam wa yaduhu maqbudatani hannun allah yana dunkule to kaga anan sai kaga wannan nuskar taku kamar ta fi fito da abun ko amma ku dan saurara dai kaɗan kaji sai Allah maɗaukakin sarki sai ya ce da Adam ikhtar ayyahuma shi'ita cikin guda biyun zabuwar da kaso qala sai ya ce ikhtartu yamina rabbi Adam ya ce na zabi damar ubangiji na sai manzon Allah ya ce wakil sai ko a wakilta yadai rabbi yaminun mubaraka dukkan hannaye biyu na Ubangiji na dama ne kuma masu albarka to yanzu kaga wannan hadisin imamul bai ya kawo shi ne don ya ƙara tabbatar da cewa Allah yana da hannu ko Allah yana da hannaye ina fata an gane kuma dukkanin hannayen guda biyu dama ake ce musu kuma cike suke da albarka gashi nan a ƙasa bayan da ainihin wato malam ya kawo wannan ya dan fara tattaunawa dangane da wannan ainihin wato maganar gashi yake cewa imamu turmizi ya fitar da wannan alamba ta 3,368 a cikin kitabu tafsir babun wa min suratul mu'awwazatayn wato a inda yake fassara wasu bangare na kula uzai an abi hurairah radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wa sallama lamma khalaqa Allahu adama wa nafakha fihi ruha atas lokacin da Allah ya halicci annabi adam ya busa mishi rai sai ya atishawa faƙala sai ya ce alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki ina fata an gane wa zakara alhadisa bi tulihi imam turmizi ya kawo hadisin gaba ɗayan shi qala tirmidhi tirmidhi yace hadha hadithun hasanun gharibun min hadha alwaji wannan hadisi kyakkyawa ne sai dai kuma ta wannan hanya to garibi ne wato hanya ɗaya ce kadai wa qad ruwiya min ghairi wajhin amma an ruwaito shi ta wata hanyar daban an abi huraira daga abu huraira amma dai ta wannan hanya zuwa ga abu huraira garibiya ce ina fata an gane gashi nan ya kawo kuma riwayar ibnu abi asim da riwayar ainihin hakim sa'annan sai yake cewa hakim ya ce wannan hadisi ya inganta a bisa sharaɗin imamu ainihin muslim ya kuma kawo hadisin shahidi a yadda yake cewa zahabi ma ya yadda da wannan magana sannan bai haƙi shi kan shi a cikin al'asma'u wa sifat da ibnu hibban da sun ruwaito ainihin wannan hadisi na fata an gane a nan waccan riwaya ku kiyaye wadda take magana cewa qala lahu wa yaduhu an gane qala lahu wa yaduhu a cikin nuskar ku tace qala lahu wa yadahu ko bana ganin ainihin akwai kuskure a cikin riwayoyin duk za su iya zama daidai wato hannayen guda biyu da suke a dunkule to kowace ɗaya in an dube ko kuma kowane hannu ɗaya in an dube shi a matsayin shi sai zama wannan riwayar in an dubi hannayen a matsayinsu su kuma guda biyu sai a ce waccan nuska afwan nuska Allah madaukakin sarki ya taimaka sannan wa hadis ya sake ka hadisin cewa inna Allah lamma khalaqa adama yayin da Allah ya halicci adam masaha zaharahu sai ya ainihin shafi bayan shi to wannan hadisin za ku ga in kuka karanta tattaunawar da ke ƙasa mala ya kawo shi daga abu dawuda